This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Haka kuma za a iya sauraren mu a kowane lokaci ta kafa sadarwar yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Da shike yau take Kirsimati, za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe-gaishen Kirsimati daga 'yan uwa da abokan arziki, amma kafin nan ga labarin duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu a najeriya wata tankar dakon iskar gas ta bindiga kuma ta kashe fiye da mutane 100 a kudu maso gabashin najeriya gobara ta tashi ne jiya alhamis a wata masana'antar iskar gas a garin newi da ke jihar anambra lokacin da motar dakon iskar ta yi bindiga bayan da ta sauke abin da take dauke da shi rahotanni suka ce wutar ta tashi ta kone mutane masu yawa wanda suke tsaya layi domin sayin iskar gas saboda amfani da shi wajen girke-girke a gida an yi jigilar waɗanda suka jikkata zuwa asibitin koyarwa na namdi a zikiwe da ke garin na newi babu tabbas kan yawan mutane da suka jikkata rahotanni suka ce ya ɗauki sa'o'i masu yawa wutar tana ci da ƙarfi ɗaruruwan amurkawa ne a kudanci da kuma yankin yamma maso tsakiyar ƙasar za su yi bikin kirsimeti a sansanoni bayan da wasu wato mahaukatan guguwa na basafai ba a cikin watan disamba suka lalata gidajensu hakanan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ɗauke da iska sun kashe akalla mutane goma sha hudu daga ranar laraba lamari da ya sa gwamnan jihar mississippi phil bryant ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomin jihar masu yawa irin waɗannan guguwar masu tsananin gaske fiye da goma sha biyu ne suka yi barna a jihohi da suke arewaci har zuwa michigan suka lalata gidaje da wuraren kasuwanci rahotanni suka ce mutane bakwai ne bala'o'in suka halaka a jihohin mississippi mutum shida a jihar tennessee sannan mutum guda kuma a jihar arkansas a ƙasar siriya yan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yaƙin ƙasar suka kai kan ƙauyukan birnin damascus waɗanda suke hannun 'yan tawaye sun halaka akalla mutum ashirin ƙungiyar da take rajin kare hakkin biladama a siriya mai cibiya a ingila ta ce mata da yara suna daga cikin waɗanda waɗannan hare-haren suka ritsa da su a farmakin da dakarun gwamnatin ƙasar suka kai jiya lamis kan ƙauyen da ake kira hamoriye wasu da dama kuma sun jikkata a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen kasar walid muallim ya ce a shirye kasar take ta shiga taron sulhu kan rikicin kasar da za a yi a geneva ba tare da shishigin kasashen waje ba mako daya bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani shirin sulhu da ƙasa da ƙasa ke goyon baya da zammar kawo ƙarshen yakin basasa da ƙasar take fuskanta ministan ya bayyana ka ne yayin da yake magana jiya alamisa birnin beijing inda ya gana da kuran aikinsa na ƙasar wang muallim ya ce tawagar gwamnati za ta shirya da zarar ta samu jerin sunayen mutane da za su wakilci 'yan tawaye wani sabon rikici ya barke a yammacin kogin jordan jiya alhamis har jaman tsaron kasar isra'ila suka harbe sa kashe falasinawa uku waɗanda suka kai hare-hare da wukake da kuma farwa mutane da mota mutum na hudu an kashe shi ne a wata arangama da dakarun isra'ila harin farko wani bafalastine ne ya daba wasu masu aikin gadi ko tsaro su biyu wuka a yammacin kogin jordan a garin da ake kira ariel kamin a harbe a kashe shi jim kaɗan bayan wannan ne wani bafalastine kuma ya yi ƙoƙarin ya kai wa sojojin isra'ila hari da sukurdireba kusa da garin hebron suka harbe sa kashe shi ma an harbe a kashe wani bafalastine bayan da ya yi ƙoƙarin ya farwa wani soja da mota sojojin na isra'ila sun kashe wani bafalastine na hudu a yayin da suke kokarin kama wani kusa da garin kalandiya a yammacin kogin jordan labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc yau take kirsimeti Papa Roma Francis ya jagoranci ɗariƙar Katolika mabiya miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyu a faɗin duniya yin addu'o'i na shigar Kirsimeti a jajibirin ranar wato jiya Alhamis a jami'ar st peters da ke basilika a cikin jawabinsa roma ya tsawata kan abin da ya kira kwaɗayin mallakar abin duniya jin daɗi da kuma tara dukiya ya buƙaci jama'a su yi la'akari da yanayi da kuma inda aka haifi sayyidina isa alaihi salam ya ce ya buƙaci jama'a hakan ya buƙaci jama'a su kasance masu sadaukar da kai da gudanar da rayuwa cikin tsanaki ba tare da zarmiya ba Papa Roma dan shekaru 79 da haihuwa daga kasar Argentina ya yi amfani da jawabinsa wajen jaddada muhimmancin nuna jinƙai, tausayawa, ƙauna da kuma adalci matakai da shugabancinsa suka fi mai da hankali a kai tun zamansa Papa Roma. A Afghanistan hukumomi a yankunan karkara da ke lardin Nangarhar sun ce tashar rediyon ƙungiyar ISIS da ake kira Sadat Khilafat wato muryar daular islama wacce take yada farfagandar nuna goyon baya ga kungiyar isis din ya daina aiki tashar wacce take kwaikwayon takwarorin aikin da kasashen iraki da kuma siriya tana aiki akalla sa'a daya wuni inda take jawo hankalin matasa waɗanda suke fama da kuncin rashin aikin yi wadda ya kai kashi 24 cikin ɗari na al'ummar ƙasar. rashin aikin yi ya fi tsanani tsakanin matasa waɗanda ƙungiyar ta isis take auna farfaganda a kansu a halin yanzu dai tashar rediyon ta isis wato yana yada wato a halin yanzu tashoshin da ake kama rediyon na isis da yake yada farfaganda an ji yana yada takin yancin ƙasar ta afghanistan da wasu kaɗe-kaɗen gargajiya kakakin gwamnan nangar har ya ga muryar amurka cewa hukumomin yankin sun samu nasarar tsaye da aikace-aikacen rediyon yanzu suna kokarin gano inda rediyon yake amma wasu jama'a karamar hukumar suka ce sai ta yi wasu dakaru da ke kasan waɗanda daga kasashen waje suke su ne suka taimaka hukumomin yankin suka rufe wannan gidan rediyo. labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na musamman na gaishe-gaishe na kirsimati wanda grace alheri abdu za ta gabatar. right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Hello, sir. Look at when we Christmas last year. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Tare da sallama masu saurare barkamu da asuba muna kuma yi wa ilahirin al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Grace Alheri Abdi ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba mazauna Amurka maza da mata yara da manya damar sada zumunci. Merry Christmas and Happy New Year. ina gaida yan uwana na'omi yohana da mai gidanta da 'ya'yanta a malumfashi ina gaida musa barau da matarsa habiba da 'ya'yansa a kaduna ina gaida mai dawa da matarsa rabu a mararraba kankara tare da 'ya'yansu duka ina gaida abbas soja da matarsa da 'ya'yansa a lagos ina gaida yusuf haruna da matarsa sa'adatu da yaranta sun shekara ina gaida hajara haruna da malama hadiza ayuba da iyalansu duka a malumfashi ina gaida Asabar musa bahagu da mijinta da yaransu dukansu a malumfashi ina gaida yara na abida sarri da mai gidanta da yaranta da suke zaune a jos ina gaida baraka aliyu da ali sabatu ummi aliyu a malumfashi ina gaida ibrahim sani da matarsa hajara ina gaida nuhu sani da matarsa da yaransa da safiya bako da yaron ta duniya ina gaida iyayena mama maryamu tambaya malumfashi da kuma abu sale malumfashi ina gaida sauran yan uwa da abokan arziki duka da ke zaune a malumfashi da fatan za su yi bikin christmas lafiya a huta lafiya na gobe sunana yata gideon gata na so in gaida babana maika gata a abuja na so in gaida kakana um, kakaka a malufashi kasina na so in gaida cousin a jos abuja ana so in gaida antes a Jos Montas in gaida kowa a kan na son gaida iyayensu barka da krismeti suna na ruda data daga nan maryland america ina so in gaida su kakaka da kwaba a malumfashi ina musu barka da kirsimeti ina so in gaida su uncle tamtam da iyalinsa a jos ina so in gaida momidas da iyalinta a jos ina so in gaida su uncle jedi da iyalinsa a malumfashi ina so kuma in taya alisa murna domin auren ubangiji allah ya ba su zaman lafiya ina so kuma in gaida su su mama a bauchi maman yara ake ce da ita ina gaishe su barkansu da kirsimeti ina gaida su alheri da mai gidanta fasto barkansu da kirsimeti ina gaida momi banta a abuja ina gaida su momi aliyu a abuja ina ce barka da kirsimeti what is christmas christmas is for caring what is christmas christmas is for sharing What is Christmas? Can't you guess? Christmas is for happiness. Where is Christmas? Christmas is at your house. Where is Christmas? Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell? It's where loving people dwell. Your Nana, Emily Pukuma, and then Biernin, Washington, D.C. da ni da mai gidana. Captain Garni kuma kwamandan soji a nan Washington DC. Muna isar da gaisuwanmu na da kirsmati da sabon shekara. Da farko muna gida Reverend, Reverend Alfred da Comfort Hukuma. Sai kuma Sibiya, Sibiya da mai gidanta da yarsu Adasa. Titida da mai gidanta da Dantu Abba. Silni, the Megidanta, the Malam Asuda, the Malam Jimmy. Munakuma Geda, Malam Benson, the Malama Rifkatu Jelani, the Dukan Ialinsu. Munageda Yarin, Margali Justice, Istifanus Thomas. Yalin Justice, Nathan Musa. Yalin Reverend Christopher Briston Agombi. Yalin Saro Buba. Yalin Pharmacist Hanya Dasera Hazia. Munakuma Geda Yalin Baba Yaligata Malum Fashi. Munageda Malam Sani Nikita Nagombi 2 Clinic. Da Yalin Inspector Nines Zira Agombi. Muna kuma Abokaneng abokanan I have Idris, uh, Dr. Abdulaziz Adamu, Dr. Amos Peter Zira Luka, Yusuf Chidama, Balan daiti Lawandi Bala, Muhammad eh, Suleiman, Samuel Jonathan Chop Chop da duk sauran abokanin arziki. Muna kuma mika Geswa, zuwa abokaninmu na Ghana, Baba Makari da Malam Bawa da Malama Rukaya a Sabon Zango. Da kuma abokaninmu a Niger, Malam Yaya Ibrahim Yaya da abokinmu a Senegal, Mamadou Bodian da matarshi da yaransu. Da fatan an yi Kirsimeti lafiya, Allah nuna mana sabon shekara mai albarka. Mun gode. Sunana Helin Bako daga California. Ina isa da dubban gaisuwa na Kirsimati ga sarkin tangale mai girma Abdu buba masheru da jama'arsa ina gaida yayana david bako da iyalinsa a gombe ina gaida addata norma ade da mai gidanta a abuja ina gaida kanina dalton bako a gombe ina gaida orisa kanwata masam a gombe ina gaida antina bilkatu kure a biliri ina gaida anti hadiza hamma a gombe ina gaida antina ruth shiru a gombe ina gaida mama elizabeth labala a gombe ina gaida kawuna mai dawa a abuja ina gaida kawuna marula korok a banganje ina gaida kawuna adam bako ina gaida kawuna meshak bako da kawuna ɗanladi bako da antina asabe bako a banganje da ita kuma a sanat bako a banganje ina gaida ƙawayena elvina jibrin dawa a bilire fati radekson a tanglan fati ishaya malum a bilire delu tari maman ango a bilire na tuwale da kori a tal da ita iros ikebe a bilire da abigail Kwangs a Biliri da ita Renos Lakadiabe. Ina gaida ita Leona Tele da Grace Gado da Hadiza Yem da Mary Malachi a Tanglan. Ina gaida ƙawayena keshia bintus da ita Apiomi Lakwasa. Ina gaida ƙanwata Eunice Kure a Biliri. Ina gaida matan Nigerian Women Against Violence ina gaida ita antina Mero London da ita Sonia Lawrence da Hawa London dukansu a Banganje. Ina gaida kawuna Muhammadu Kashire Ayola da fatan za a yi Christmas lafiya. kai ne kuli maka sujada. kade farkon komai da karshe kai ne kaɗai Kota, Ankwat, Langnan, Ongle, Charity, John Dakum, Victor Dakum, Spring R, Daniel Lotz, Setien Lotz, the Emmanuel Dakum, the Annabel Dakum, the Jack Dakum. Na gaisuwa ana son ce barka da Christmas na Isaac. Oh, holy night, the stars are brightly shining. shara a nan Chicago a ƙasar Amurka ina murnan aika da saƙon gaisuwa ta Kirsimati na wannan shekara ga 'yan uwa da ƙaunatattu duka waɗanda suke Najeriya musamman ina cewa Ubangiji Allah ya sa a yi wannan hidima a yi wannan biki ta Kirsimati lafiya ƙalau na ba da gasken cewa Ubangiji Allah wanda ya kamu ga wannan lokaci zai tabbatar mana da haka ina cewa a yi hidiman tare da ɗaukaka na sunan ubangiji allah domin bishara ta bunƙasa duk inda za a yi wannan hidima bari dukanmu mu ɗaukaka kristi yesu kada mu yadda mu shigo da wani abin da zai zama mana abin kawo a kunya ga sunansa ina murnan tare da ku cewa ubangiji allah ya kamu zuwa wannan lokaci kuma ya tabbatar mana da na gaba. ubangiji Allah ya bishe mu ni ne injiniya dauda a nuhu daga amurka jihar Wana. ina fata ne a wannan hutun kirsimeti yan uwana suna lafiya da iyalinsu ina gaisuwa yayana injiniya istifanus a nuhu da iyalinsa mona marcus da iyalinta gideon da kuma monday a nuhu da iyalinsu gaisuwa gare ki surukanawa da kuma yaranki da iyalinsu kristiana uh, Justina da kuma Giwa na fatan dukan kuna lafiya Ubangiji ya tsare ku a wannan lokaci har sabon shekara mai zuwa gaisuwa a wannan Christmas na gode. na Janet Lambda daga Maryland, USA. Ina son gaida Friday Lambda da Sarah Lambda da kuma Mrs. Um, Lashad Laven, lambda Lashad Laven da kuma Konji Borat da kuma fonshin lantar da duk mutanen lantar da kuma kanwa yana da brother na sarah lambda nancy lambda judith lambda da kuma kawata masjid pompe da kuma bob sanina na son gaishe su alisa fata a gama christmas nan lafiya Suna na Bitrus gwamna ne da iyalai na muna a garin Mount Pleasant a jihar Iowa. Muna fata dukan ko a fadan Kagoma kuna nan lafiya. Muna gaida sarkin Kagoma wato Pope Gong mai martaba Paul Zaka Yom. Kuma muna gaida retired general Adamu Jeri da Rear Admiral Anuhu Yom. Muna gaida su eh, Andrew Joma. da iyalansu a can a zangon kataf kuma muna gaida yakubu gora da iyalansa a kaduna muna gaida su bashir usman da iyalinsa to bash ya martabus muna fata dukan kukunanin lafiya wato wannan christmas yaran yaranmu za su zo su yi ina da mu za mu bude saraban da muka ba juna mu ci abinci mu ci shinkafa kuma mu je church muna fata dai wannan sabon shekara zai kawo dukanmu alheri. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu a shirinmu na rana idan Allah Ubangiji ya nuna mana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen. Kafin mai sallama bari in bi sahun sauran mazauna Amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara da ke kamawa mako mai zuwa idan Allah ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu zaman lafiya kasashen mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga iyayena Reverend Iliya Gata Malumfashi da kakaka da 'yan uwana Mrs. Das Nehemiya Gata Linda Yakubu Tambaya da kuma Mika Gata dukansu da iyalansu. Ina miƙa gaisuwa fata alheri ga Ladi John Amiyango da fatar an shekara lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shiri musamman juli Gresham da jami'an ɗakin labirari da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri. a ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lami lafiya da alheri. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa Merry Christmas and Happy New Year. To madalla da fatan kun ji daɗin gaishe-gaishen sai kuma a shirinmu na gaba za mu kawo muku kashi na biyu na waɗannan gaishe-gaishe. Yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. Najeriya wata tankar da kun iskar gas ta yi bindiga ta kashe fiye da mutane 100 a kudu maso gabashin Najeriya. Gobara ta tashi ne jiya Lamisa wata masana'antar iskar gas a garin Newi da ke jihar Anambra lokacin da motar dakon iskar ta yi bindiga bayan da ta sauki abin da take ɗauke da shi. Rahotanni suka ce wutar ta tashi ta kone mutane masu yawa waɗanda suke tsaye a layi domin sayan iskar gas. ɗaruruwan amurkawa ne a kudanci da kuma yankin yamma maso tsakiyar ƙasar za su yi bikin kirsimeti a sansanoni bayan da wasu mahaukatan guguwa na basafai ba a cikin watan disamba suka lalata gidajensu na ruwan sama kamar da bakin kwarya da ɗauke da iska sun kashe akalla mutane goma sha hudu daga ranar laraba lamari da ya sa gwamnan jihar mississippi ya ayyana dokar ta ɓace a ƙananan hukumomin jihar masu yawan A ƙasar Siriya, 'yan gwagwarmaya suka ce hare-hare da jiragen yakin ƙasar suka kai kan ƙauyukan birnin Damascus waɗanda suke hannun 'yan tawaye sun halaka akalla mutane ashirin. Da takaitattun labarin duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun sake dawo maku da wasu shirye-shiryen namu. A madadin sauran abokan aiki na a sashen Hausa na muryar Amurka, ne Ibrahim Jarmai ke cewa a sha bukukuwan Kirsimeti lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.